Murna na kada tutar kasar Nijar kowa ta musamman a wannan bikin satin da aka keɓe na nuna al'adu na wannan shekara ta 2024 cewa da CNC. Eh, Rana ta musamman da aka keɓe ma al'ummar ƙauyen Binduguzu na garin Bobo Julaso. An yi baje kole na kayayyakin gargajiya don nuna kwarewar masu aikin hannu na ƙasar Nijar kamar yadda Hari Kolo Amadu, daraktan ofishin da ke kula da ayyukan hannu ya bayyana. da Kaya ne da masu kirkira suka yi da hannu. Kayayyaki ne waɗanda suna da yawa da muka baje kolin su kamar kayan fata da dai duka abubuwan da ɗan adam yake bukata domin yin rayuwa da suka shafi al'adu da gargajiya. Sanye da tufafin zabarmawa an mata kitso na gargajiya an ɗora 'yan tambayan azurfa farfaro fatima ta gabatar da zanen sakin gargajiya da ake amfani da shi lokacin aure Sakala ce da ake rufe ango da amarya da ita ranar baikonsu. Uwar amarya ce ke sayan ɗaya wa ango ɗaya kuma wa amarya don da ita za a liƙe ta sanda za a kai ta ɗakinta. Wasu mawaƙa da suka halarci bikin sun nuna cewar wannan haɗuwar tana da ƙaruwa sosai in ji Muhammadu Abdulsalam. Ni kawai na ji kamar ina gida, na ji kamar ina a gida Nijar. Wannan tsari ya matuƙar birge ni zan ba da gudunmuwa ta ga wannan haɗin kai kuma ni ma zan ba. A cewar ministan rai al'adu na ƙasar Nijar Ahmadu Abdulrahman, an zaɓi ƙasar Nijar ne don ƙara ƙarfafa ɗan kunzumuncin da ke tsakanin al'ummar guda biyu. Kun yi la'akari duka abubuwan da aka baje kolin su na Nijar Burkina idan ba a sa su na ƙasa ba ko kuma jama'a suka faɗi ƙasar da suka fito ba a ma gane wani bambanci. Wannan halartar domin tabbatar da haɗin kan ƙasashen Sahel ne domin nuna wa duniya cewa Burkina Faso, Mali, Nijar an zama ɗaya a kowane fanni na ah, rayuwa. Fiye da ƙwararrun masana a fannin al'adu na ƙasar Nijar hamsin ne suka halarci wannan bikin raya al'adu. al'adu don nuna irin baiwar da Allah ya basu.